من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi da farko ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada mai rahama da jin kai da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya sake dawa da mu yau alhamis 26 daidai ga watan uku bi ma'ana rabi'ul awwal na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da a bakwai ga watan ɗaya na shekara ta 2016 miladiya a jiya mun tsaya a hujjojin da shehunan shi'a suke tabbatarwa cewa su ne sunayen Allah al'asma'ullahi husna su ake nufi sannan kuma su ne sifofin Allah a inda muke ta kawo wato abubuwan da suka kirkiro a matsayin hujjoji da dalilai inda za mu tashi akan waftarau annallaha azza wa jalla fi aliyin ko yawa sun ƙirƙiro kuma wata hujja a da suke cewai ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da sayidina Ali wa manzon Allah sallasallam lailatal isra'i daren isra'i wai lokacin da manzon Allah sallallahu aka yi isra'i da shi a wannan daren ya je ya gana da Allah subhanahu ta'ala ya karɓo salloli guda nawa guda hamsin aka yi ta rage su ko har suka koma salloli biyar mu dai a aƙidan ahlus sunna da littattafan ahlus sunna mu abinda muka san kawai yawa kana a wannan ranar kenan manzo Allah dai ya karɓo salloli ina jin abinda hadisai suka tabbatar mana da da wani abu kuma daban wani sako daban da Allah ya ba annabi ina jin manzo Allah sallallahu da ya faɗa domin Allah ce wa mahu anal gaibi bi manzo Allah ba mai rowa bane na gaibi ba mai boye gaibi bane shine wahayi to wai a wannan daren da manzo Allah sallallahu aka yi Isra'i da shi yaje ya gana da Allah sai Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan kalmomin game da sayyidina Ali yace ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wai Allah ce ya kai Muhammadu ka ji da kunnenka ina tabbatar maka aliyun al'awwalu wa aliyun al'akhiru wa zahiru wal wa huwa bi kulli shay'in alim wai Allah ne wa iyazu billah wa iyazu billah ta'ala an hadhihi safaha uluwan kabiran ta'ala Allah amma yasifura ina tabbatar maka aliyu shine al-awwalu shine al-akhiru shine al zahiru shine al-batinu shine kuma hofi kulli shay'in alim aliyu shine na farkon da babu wani a farkon sa shine na karshen da babu wani bayan sa shine mabayyanin da babu wani sama da shi shine na can ƙasa na boyin da babu wani kasa da shi sannan shi aliyu din nan ga dukkan komai masani ne ba sifofin Allah bane sifofin Allah ne huwallahu al awwal wal akhir wal Allah ne ya ba kansa to ku duba har Allah har Allah sun kirkiri ƙarya sun danka masa Allah kuma yana cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ati babu mutumin da ya kai girman zalunci cikin dukkan azzalimai inji Allah cikin dukkan azzalimai masu zalunci babu wanda ya kai girman zalunci irin mutumin da zai kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah ko kuma ya karyata abinda Allah ya tabbatar domin karya wa Allah kala biyu ne nan ka kirkiro abinda Allah bai faɗa ba ka yi fabriketin ka kirkiro ka ce Allah ne ya faɗa nan kuma ka yi denying ka kore abinda Allah ya faɗa ka ce san bai faɗa ba can kuma abinda bai faɗa ba ka ce ya faɗa ne wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban kirkirwa kin au kazzaba bi ayati ko ƙaryata abinda yake tabbatacce a cikin baya babu azzalimai iri waɗannan inji Allah subhanahu wa ta'ala wal iyazu billah wannan maganar ku duba basairu darajat al-kubra basairu darajati al mujalladu المجلد الثاني الصفا 475 wato mujalladi na biyu sannan shafi na ɗari da saba'in da biyar ku duba kuma shafi na talatin da uku babu nawadir fil a'immati alaihimus salam wa ajibuhum wato babin da yake bayani cikin wato girma da abubuwa manya-manya da suka shafi limamansu da kuma ababen ban mamaki da suke da shi hakanan kuma ka duba biharul anwar ka duba biharul anwar shi ma shafi na 91 ga na 180 babu atiyati shahadati wal aqaid duk zaka samu wannan shatahat aka samu wannan maganganun waftara al kashiyu ala ali ala abi ja'far kashiyu ma ya kirkiro wata magana ya danganta ta da wato abu ja'far wai abu ja'far wai abu ja'far as-sadiq shine muhammad bin ali ko muhammad bin ali muhammad bin ali dan ka duba aliyu bin oh, oh, hussein ko shine abu ja'afar muhammad bin ali eh, muhammad bin ali al-baqir ya danganta magana wa hashahu kuma har kwata kwata kwata bai faɗe ta ba kwata bai faɗe ta ba amma a kirkira a dangana wa Allah a ce shi ya faɗa a kirkiro ƙarya a dangana annabi a ce shi ya faɗa a kirkiro a dangana dina le kirkiro ba wanda aka bari kai hisabin fa yana da yawa gobe kiyama eh yi hisabi da Allah a hisabi da annabi a hisabi da wannan sabi a hisabi da Hussein a hisabi da Ali a hisabi da wannan abubuwan suna da yawa ma malam a zo kuma ga na sayidina umar ga na usman ga na ali ga na manyan sahabai duk da aka ce kafirai ne riddaddu ne sai waɗansu kai very few ba su ce goma sha uku ba ina ji ko sha bakwai duk cikin <laughs> sahabban manzon Allah din hmm. wai wai kala amirul mu'minin wai amirul mu'minin sayidina ali wai ya ce wai ya ce da bakinsa ana wajhullah ni aliyu ni ne fuskan Allah wa ana jambullah ni ne wani ɓangare na Allah bari na Allah wa anal awwalu ni ne na farkon da babu wani kafin ni wal akhiru na ƙarshen da babu wani bayana wa anal zahiru ni ne sama da kowan da babu wani sama da ni wa anal batinu ni ne kuma na ƙasan da babu wani can ƙasa da ni wa ana warithul ardi ni ne magajin ƙasai wa ana sabilullah ni ne tafarkin Allah wa bihi azamtu alaihi da shi ne na nake azama a kai da shi Allah wato bi ma'ana shi ne ma magajin Allah yana cewa lillahi mirasu samawati wal ardi ko to shi ma Ali yana da shi domin yace shi ne magajin kasai gaba daya wannan maganar ku duba rijalul kashi mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da kuma ɗari gashi nan ta'alik malam ya yi yayi ta'aliki kan wannan magana shine comment ce ma a ashbaha ƙauluhun fi a a'immatihim bi ƙauli fir'aun wato ba abinda ya kai kamanceceniya ta maganan fir'auna irin maganansu maganansu ta yi kamanceceniya da ta fir'auna wanda babu bambanci domin fir'auna yace ana rabbukumul a'ala fir'auna haka ya ce wa jama'ansa ni ne ku mafi ɗaukaka idan aka ce mafi mafi ɗaukaka ba babu wani a can sama fake nan to idan ya ana zahiru ni ne sama wanda babu wani sama da shi kenan wa ya'taqidu shuyukhu shi'ati haka nan shekunan shi'a suna da aƙida da bilibin na cewa game da limamansu anna a'immatahum wace limaman su goma sha biyu din nan humul muradu wai su ne Allah humul muradu bi qaulihi ta'ala an nafsihi su ne waɗanda Allah yake nufi da kansa idan ka ji Allah ya ce ka kiyaye kaina kamar ce wani e eh, wani e eh, ka kiyaye ni ina maka gargaɗi ka kiyaye ni ni kaina wai ni kaina din nan da na ce ni ni kenan mai magana kaina din sayyidina ali kenan inda Allah ce ku kiyaye ni ni Allah ni kaina ni Allah kaina to shi Allah ya ce shi Allah kaina din kuma da ya ce ba karfafa magana bane to wai kaina din shine sayyidina ali ku kiyaye ni ni Allah kaina ni Allah Allahu kaina din kuma sayyidina ali kenan to mu suna cewa limamansu ne Allah yake nufi da wannan ayan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram menene farko aya kullu man alaiha duk wanda yake doron kasan nan mai mai mutuwa ne wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskan Allah ne fuskan ubangijinka Allah mafi daraja da girma shi zai shi zai rage shi zai abu na shine mai wanzuwa to sai suka ce wa bi da ayan da take ce kullu shay'in halikun kun ga wannan eh, ta fito da wancan fassara kowane abu mai halaka ne illa wajhu sai dai fuskan Allah sai suka ce to can wajhu rabbika da nan illa wajhu nan sai suka ce limaman su ne kowa mai halaka ne a duniyan nan mai mutuwa ne banda limaman nan su ne kai za su wanzu ina fata an gan kullu shay'in halikun kowane abu mai halaka ne mai mutuwa ne illa wajahu sai dai limaman nan guda goma sha biyu su ne kai ba sa halaka su ne ba sa mutuwa eh. ina fata an gane ko Eh, ai ka leka littattafan su ma waɗansu littattafan ai za ka ji inda suka ce su malimaman su ba ma ta al'auran mace aka haife su yadda ake haifan sauran mutane ba su tsarkakakku ne sun wuce nan aka yi mamakin kana leka littattafan su wai ta cinya ne haka cinyan mace tana me bambanci kaice dai za ka ga abubuwan su ma malam shi nake gaya muku wallahi ka ɗau ruwan bagaja ko ka ɗau waƙoƙin infiraji ko kuma ka ɗau magana jari ko kuma ka ɗau wani abu za su fi baka hikima ta rayuwa mata koya maka sama da waɗannan abubuwa sama ta waɗannan abubuwa sun sun fi annabi daraja kenan sun fi ma annabi isa tunda su mace ce ta haife su amma saboda tsarkakan su masu ma biyo ta inda ɗan adam ke biyo ba za mamaki sai ka ji wannan abun shirban abubuwa in ka ga littattafan da aka buga mujalladai ka ji wani 70 volume fa akan irin waɗannan shirmen wallahi to a haka ya ƙare rayuwa volume volume volume saba'in waɗansu Allah amma da za ka auna su a mizani ka sa su a mizani ka sa maganan jari a mizani sai magana jari ya jaye su Allah nike ga maka don za ka samu hikima hikima ta rayuwa hmm? lauban ya samu dace mu je a sun maftarau ko haisu tarau kaga game da waɗannan ayoyi guda biyu ta suratu rahman aya ta 27 da suratu al-qasas ta aya ta 88 sune wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu dinnan haisu taro sai suka kirkiro ala a'immatihim ga limaman su goma sha biyu wai annahum qalu wai sai suka fassara wannan ayan da cewa nahanu wajhullahi alladhi la yahliku la ya haliku mu ne wannan fuskar Allah da ba ta halaka ba ta mutuwa mu da mu Allah yake nufi ina fata an gane ko eh. waftarau suka sake kirkirowa kuma har ila yau wani dalili da suke cewa an abi abdullahi fi qawlihi azza wa jalla an ruwaito tafsiri daga abdullahi abu abdullahi shine hussein kenan game da fassaran wannan ayan kullu shay'in halikun illa wajhahu me ma'ananta ya akramaka Allah a fassara mana ita qala nahanu nahanu mu kenan eh kullu shay'in halikun illa wajhahu ai illa na hannu eh komai mai mutuwa ne a doron kasan nan komai zai halaka akwai ran da duniyar nan za ta kare ko ta kare duk wanda yake kai ya mutu illa wajhahu sai dai fuska Allah suka ce abinda ake nufi sai mu kenan Allah yake nufi mu ne ba ma mutuwa hmm. ta Allah ce dai min ha khalaqnakum wa fiha wa minha da ƙasa muka lice ku cikinta ta zamu mai da ku daga cikinta zamu fidda ku gobe kiyama ina fata an gane ko waftarau fi tafsiri ƙaulillahi ta'ala sai suka sake ƙirƙiro cikin tafsirin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa ayan nan ta cikin suratu ali imran Allah maɗaukakin sarki ce Allah yana muku gargadin kansa Allah yana muku gargaɗi ku kiyaye shi shi Allahn kansa ku kiyaye shi ku daina taɓo Allah to wai Allah yana muku gargaɗi ku kiyaye shi shi kansa to kansa ɗin nan ne yanzu akan wannan ɗin kamar ka ce me myself ko ba haka ba ni da kaina to ni ɗin daban da kaina ɗin kuma wai sai suka yi attaching Ali wai shi Allah da kansa bi ma'ana sayidina Ali kenan maimakon magana ta zama to ta'akid taukid karfafa magana ni ne na yi da kaina to ni ne din hayaka ya conjunction kuma da kaina bi ma'ana da ali kenan sai ya zama to kan shi din to haka maimakon karfafa magana ne waye wannan ni na yi da kaina to ni din daban sai suka ba Allah kenan da kaina wato da ali kenan kuma ko ba ku gane abun bane sai suka mai da shi ataf ataf conjunction shi Allah ne sai aka kuma ya hada da wani ni na ci abincin nan da kaina ba karfafa magana bane yawa to ba ma'ana ni na ci Allah misali wannan kenan da kaina ni da wani mai sunan kaina shine kenan ban san ko kun gane abun ba ina fata an gane ko Kamar ka ce ni na ci da aliyu ni na ci da tanko ko kun nuna aiku biyu kenan amma a nan ɗin sai suka yi amfani da wani abu ni da kaina na ci ni ɗin daban da kaina ɗin kuma wani ne shi ne ali Shi ne duk inda kuka ji in Allah ya ce ni da kaina to bi ma'ana shi da ali ne ali ne kan shi ɗin kai ɗin kai ɗin wanda ake Allah yake faɗa ɗin ne Allah yake ce wayu hadhirukumullahu Allah yana muku gargaɗi nafsahu ɗi hai suka ce game da ali shi ne nafsahu ƙalar rida nafsahu ɗin na ai aliyun hawafahun bihi Allah ya tsoratar da jama'a kansa da sayidi na ali in suka bijire masa Ina fata an gane ko wannan maganan da wancan dukku duba footnote na uku da na hudu akwai littafin su na at-tauhid shafi na biyar babu tafsiri qaulillahi azza wa jal na hudu akwai manaƙibu ali abi talib sifofi kyawawa na ali abi talib familin abu talib familin abu talib faslu shawaz min nawakibihi akwai kuma biharul anwar shi nan shi ma idan kuka duba a muje tafsiri na gaba waftarau suka sake kirkiran cewa anil midmar anil rida midmaru ne ruwaito wannan daga arrida kala ya ce fa'aina ma tuwallu idan kuka tashi yin sallah fa'aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fasamma wajhullah nan ne fuskar Allah take to wajhullah din wato sayyidina ali ne duk inda kuka fuskanta ko ne direction kuka fuskanta akwai ali ta wajen shi da wajhullah dama sura su suno duk wani abu wajhullah wajhullah wajhullah din ali ne ake nufi ina fata an gane ko wato duk inda ka fuskanta ka san samma wani abu inda ka fuskanta duk zaka tarar da sayyidina ali a wajen yana mai taimaka maka yana mai taimaka maka ku duba manaqibu ali ali ali abi talibin juz'i na uku shafi na uku na 822 فصل في الشوازم بهار الانواع سوري فصل في الشوازم من مناكبه wai kaɗan daga cikin sifofinsa fasalin da yake bayani yan kaɗan daga cikin sifofinsa ko kuma inda sayidina ali ya bambanta da wadansu sune shawaz sai ya zamanto shafi inda shi kadai ya kadai ya bambanta ya sifantu da wannan waftarau suka sake kuma har ila yau ga ta'arud contradiction su da suka faɗi waɗancan kuma ga wani karo da suka yi iftarau ala aliyin sun sake kirkiran magana suka danganta ta ga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah da da shi wai annahu kala ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk ta inda kuka fuskanta ta nan ne fuskan Allah hum baqiyatullahi ya'ani al-mahdi mahadi ake nufi ba ali ba wai shi aliyun da kansa ne radiyallahu anhu wai yace ba shi bane mahadi ake nufi so ta duk inda ka fuskanci direction kawai kace mahadi kawai to yana ta wannan wajen ina fata an gane ku duba na shida al-ihtijaj litabarasi eh sha juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu to can sun ce sayyidina ali ne dan kuma sayyidina ali da ya tashi ya ce a can an danganta gare shi ne shi kuma nan da baki da baki wai wai fa ba shi bane ya faɗa fa wai mahadi ake yi qasima ga wani irin raddi ma malam mai karya lagon gadon bayansu shehunan shi'a rawau su da kansu sun ruwaito cewa anna imamahum wani limamin su sahibu zaman waye sahibu zaman mahadi kala an shiyuhi shi'atihi ga abin da ya faɗa game da shehunansa na shi'a ta'ala Allahu azza wa jalla amma yasifun mahadiya ce ta'ala Allah ya ɗaukaka azza wa jalla mai girma da buwaya amma yasifun daga waɗannan irin munanan kalaman da suke danganawa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wa bihamdihi wato wanda abin godiya da yabawa wai eh, shi din yace karara laisa nahnu shuraka'uhu wallahi mu ba ma tarayya da Allah kwata kwata fi ilmihi wajen iliminsa wala fi qudrati ba ma tarayya da Allah a wajen ikonsa bal kai bugu da ƙarima ma la na'lamul ghaiba ghairahu mu ba mu san gaibi ba banda Allah kama kala fi muhkami kitabi kamar yadda Allah ya tabbatar ya faɗa a cikin littafinsa mai cike da hikimomi tabarakat asma'uhu wanda sunansa suka tsarkaka Kul ka ce musu ya Muhammad la ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah babu wani wanda yake cikin sammai da kasai da ya san abin da ke boye na sammai da kasai din illallah sai Allah ina fata an gane ko yace to ya tabbatar su suka ruwaito ga abinda shi mahadiwai ya faɗa da kansa kansa ya ce Allah ya wuce duk inda kuke tsammani game da wannan maganganun banzan da ake danganta ga Allah Allah abin godiya ne tsarkakakke ne walla duk masu cewa muna tarayya da shi wajen iliminsa ko ikonsa ƙarya ake yi babu wanda ya san gaibi ko wani abin da ke koyi sai Allah kamar yadda Allah ya tabbatar da haka kur'aninsa mu ma haka muke tabbatarwa kad azana juhala'u shi'a yace jahilan shi'a sun cutar da mu da suke danganta mu ga Allah suke nuna sifofin mu irin na Allah ne suke nuna cewa mun san gaibi wallahi jahilan shi'a sun cutar da mu wa hubaqa'uhum da wawayensu mu mun barranta ga wannan jahilan shi'a ne suke attachin din wannan suke ɗaukan su faɗi wannan da wawayensu wa man dinuhu janahu ba'udatin arjahu min da wanda yake dan addinin sama da yake rike da shi din fukafikin sauro ma fi shi daraja irin su ne suke attachin din waɗannan banzayen maganganu a gare mu ka mutum da aka ce addinin sa da sa ma fiffiken sauro fi shi daraja ka duba inda ya condemning din su yace fa ina shaida wa Allah allazi la ilaha illa wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wa kafa bihi shahidan kuma Allah ya isan mun shaida a gobe kiyama anni bari'un ni na barranta ba ni ba waɗannan maganganu na barranta zuwa ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzansa mimman ya ƙulu ga wanda yake cewa wai muɗin nan na alamul ghaiba wallahi ba mu ba su har gaban Allah har gaban manzo Allah ba mun barranta ga wanda suke cewa mu mun san gaibi wai wa nushariku fil mulkihi kuma muna tarayya da Allah wajen mulkinsa da ikonsa aw hulluna mahallan ko mutumin da zai ɗauke mu ya aje mu a wani wajen da siwal mahallin ladhi radiyahu Allah lana wa khalaqana lahu duk wanda ya aje mu a wani wajen da ba nan bane Allah ya aje mu ko kuma ya halicce mu domin shi to mu ba mu ba shi mun barranta har ga Allah wannan maganan tana littafin su mai suna al-ihtijaj na shi ne kuma su suka ruwaito wannan magana mujalladi na biyu shafi na 473 zuwa 474 tawqi'atun nahiyatil muqaddasa wal lafzu lahu sannan ku duba biharul anwar mujalladi na 25 shafi na 266 zuwa shafi na 267 babu nafyil guluwi a ƙarƙashin babin da yake kore wuce iyaka fin nabi game da matsayin annabi da limamansu sun faɗi wannan kuma su suka faɗi wancan da Allah wannan ba karo ba ne? to wannan da muka karanta yanzu shine tsab aqidan ahlus sunna wal jamaa kuma shine aqidan limaman su su ne kai suke yayi mu maganganu su manna musu su ce wannan ya ce wannan ya ce duk za a yi hisabi gaban Allah gobe kiyama ina tabbatar muku ina fata mun gane wannan na ba tambaya ta 68 sana ce ma mafhumul iman me definition me ma'anan imani a wajen shehunan mazhaban shi'a mu mun san mu a wajenmu hadisin jibrilu din nan ya tabbatar mana menene imani baina ma sanar inda rasulillahi sallallahu alaihi istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'ri la ya la yura alaihi asaru safarin Walaya, la ya'rifu minna ahadun hatta hatta me جلس عند الرسول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان الإسلام ya bayyana masa musulunci yace fa akhbirni anil iman yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa akhbirna anis sa'a ko anil ihsan ko yawa yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ta sai ce fa akhbirni an sa'ati qala mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il qala fa akhbirni an amaratiha har izuwa karshe definition na imani shine wannan an tumina billahi ma'anan imani a wajen ahlus sunna kai imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa kutubihi da littattafansa wal yawmil akhir da ranan karshe wal qadari khairihi wa sharri kai imani da qaddara alkhairinsa da menene da sharrinsa kuma ayoyi sun tabbatar da wannan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi ko sai yace me wal mala'ikati sai ya kawo waɗannan biyar sai wajen eh, al'imanu bil qadr ya ce wa kullu shay'in qaddarnahu taqdiran a can sannan nan ma ya kawo rukunan imani a karshen suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir duk an kawo waɗannan hujjojin to mu kuma muna son mu san imani yanda yake can mu dai ka yi imani da Allah ka yadda yana nan sai ka yi imani da manzanninsa da mala'ikunsa kuma mun faɗi a mala'ikun ma kowa da irin ayyukansa ko a can a aƙidatu ahli mun faɗi manzanni da adadinsu da yawansu da kuma saƙon da suka zo da shi duk mun faɗa to muna so mu san menene imani shi kuma wato a bisa mazhaban eh, shi'a jawab amsa laqad ja'ala shuyukhu shi'ati shehunan shi'a sun sanya imani tsagwaransa ma'anan imani gaba ɗayansa shine kai imani bi a'immatihimul ithnai ashara huwal imanu kulluhu kai imani da jerin gwanon limaman su goma sha biyu dinnan sai dina ali sai Husain, sai hassan sai ali sai muhammad sai ga sunan kai imani da wadannan limamin goma sha biyu gaba ɗin su kai da shi shine ka kure matukan imani kawai ka kure matukan imani ina fata an gane ko wannan shine imani ka kafirciya su sayidina umar su sayidina ali su sayidina da duka suna na aisha su hafsa radiyallahu anhum da manya-manyan sahabai duka wannan shine imani su a wajen su kawai qala allamatuhum ibn al-mutahhir al-hulli akwai wani babban shaikhin su masani na aqidan shi'a ibn al-mutahhir al-hulli yace mas'alatul imama mas'ala ta shugabanci hiya ahadu arkanil iman mas'ala ta shugabantar da limaman su ka yadda su ne kaɗai shugabanni to yana daga cikin filas rukunai na imani almustahiqqu bi sababihi alkhuludu fil janan wanda shi ya cancanta ya dawwamar da kai a cikin aljanna imani kai imani da limaman su innan to shine rukunin imani wanda zai dizavin ɗinka wajen dawwama cikin aljanna sai da shi zaka dawwama a cikin aljanna wattakhallus min shi shine kuma zai kukutar da kai daga fushin Allah da azaban Allah da wutan jahannama shine ka yadda da shugabancin waɗannan can su ne limamai imani da wannan shine ke dawwamar da kai cikin aljanna ya kubutar da kai daga wutan jahannama da fushin Allah shine kawai an gama sai a shafa fatiha kawai ka zama mumini ina fata an kane to ina jin mumunan da suke can kafin a haifi waɗannan ɗin ya suke su kuma Allahu alam ko da yake sun ci annabi Adam ma ya san da su shi ma ta dalilin shi Allah ta dalilin su Allah ya fi masa zunubansa ko ban ya ci ɗan itacen nan fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fatam duk daga nan sune da sune aka gafarta wa annabi Adam eh ga tarihi fa haihuwan kowa ga tarihi yaro a haife shi 1980 nan sai ya ce maka annabi adam ma ya san da shi ta dalilin shi ne ma aka yi kaza aka yi kaza haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri a wannan maganan da na faɗa yanzu je ka minhajul karama minhajul karama fi isbatil imama littafi mai suna tafarkin karamomi wajen tabbatar da shugabanci shafi na ɗaya a farko li'allamati himil mutahir wanda ya mutu a shekara ta 726 ina fata an gane ko wa radda ala kitabihi hadha shaykhul islam ibn taymiya akwai littafin da shaykhul islam ibn taymiya yayi masa raddi yayi ma littafin fata fata bi kitabin bakhmin shine minhajus sunnatin nabawiyya kun san shi ai hajji suna na ima na ibn taimiyya wanda akwai dr abubakar birnin kudu ina ji yana karanta shi shine minhajus suna annabawiyya ina da shi ina ji yana mujalladi goma sha ne wannan minhajus suna annabawiyya shi kuma zahabi da ya zo sai ya somarizin nashi ya sake rage yawan volumes din wa shaykhuna akwai kuma babban shehi wannan abdullahi bin muhammad al-gunaiman hafizahullah wannan ya koyar da mu a muna aji biyu ina jin 200 level ko kuma 100 level a madina wannan eh, malamin mu shi yayi kitabu tauhid sharhu kitabu tauhid wannan muhammad al-gunaiman Allah Allah Allah yadda da su yana nan ya rasu Allahu alam don ya manyanta a lokacin da ya koyar da mu eh. haka za ka tara Allah ubangiji ya samu dace to kun ji dai kawai idan aka tambaye ka kai mumini ne eh, me imani imani da limamai na shi, a shikenan ka gama shikenan ina fata an gane Allah rufa mu at-ta'liq mala yace ga ta'aliki qala Allah ta'ala Inshallah akbar insha Allah ina zin za mu kai ai inda akwai donut donut na rike ciki sosai aha ta Allah madaukakin sarki yana cewa su waɗanne ne mummunai? Allah ce innamal mu'minun su a wajen shi'a mummunai a wajen su ne wanda suka yadda da shugabancin waɗancan limaman mu kuma ga mumunai a ta bakin a astakirullah astakirullah astakirullah a ta da Allah ya faɗa ƙur'ani ina fata an gane karon baro a kai na nima wata fitina mutum tafiya je gida ya aksiden Allah rufa mana asiri ina fata an gane ga dai mumunai a waje Allah kamar yadda ya faɗa a a ƙur'ani ya ce innamal mu'minuna mumunai kawai waɗanda su ne mumunai kawai su ne allazina iza zukirallah su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah wajilat qulubuhum sai ka ga zukatansu suna kaduwa suna kaduwa suna shakin suna tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai kaga ayoyin suna ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijinsu sifofinsu na farko kenan ko sifofinsu na farko sifofinsu na farko idan aka ambaci Allah zukatansu ya kadu idan aka karanta musu ayoyi na biyu imaninsu ya karu na uku kuma suna dogaro ga Allah sifa ta hudu alladina yuqimuna salata sune waɗanda suke tsaida sallah babu fashi sifa ta biyar wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma masu ciyar da abinda muka azurta su da shi Allah ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙan an gama haƙƙan Allah ce waɗannan sune mumunai na gaskiya haƙiƙanin mumunai an gama an kawo waɗansu limamai imani da limamai ba kawo ba ku duba Allah mai ce bai ce ulaika humul mu'minuna kawai ba sai ce haqqan in kana neman haƙiƙanin mumunai su ne waɗannan lahum sakamakon su fa lahum darajatun suna da waɗansu ɗaukaka ɗaukaka ɗaukaka darajoji inda rabbihim ga ubangijinsu sannan wa maghfiratun suna da wata gafara ta musamman da Allah zai musu gobe kiyama wa rizkun karimun suna da wani arziki mai daraja a cikin aljanna Allah zai azirta su da arziki ga walahmi min mimma tahun wa hurun in wa anharun min khamrin ladhatin ligashinan arziki mai dimbin yawa suratul anfal aya ta biyu zuwa ta hudu kaga anan mala ce fa shahidallah Allah ya ba da shaida ya tabbatar wa ha'ula'i waɗannan cewa bil imani cewa su mumunai ne min ghairi zikirin lil imamati ba tare da an ambata mana wai shugabanci ba bai ce wallazina hum lil imamati yu'minun ba ka ba kawai wa ta'ala Allah ya sake bayyana mana yayi defining in mumunai ya ce innamal mu'minuna mumunai kawai a wajen Allah su ne allazina amanu billahi su ne wanda suka yi imani da wa an ce da liman da limamai wa rasulihi da manzansa an ce wal a'imma a'a summa lam yartabu sannan ba su taba shakka ko ta ba game da imaninsu ga Allah da manzansa ba ba su taba ma shakkan anya Allah nan ma yana nan kuwa anya manzon Allah ma da gaske ne ba su ma taba shakka ba game da Allah da manzonsa ko wani abin da ya zo daga Allah ko maganan Allah ko aya ta Allah ko umurnin Allah ko wani hani na Allah da na manzonsa ka samu wai masula shakka suna ta ba akai ba su taba ba na uku wajahadu bi amwalihim suna fidda dukiyoyinsu suna jihadi suna ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinsu wa anfusihim su ma suna miƙa kansu ga addinin Allah fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah Allah ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiyan imani sauran duk makaryata ne sauran duk makaryata ne mun ji Allah ya bayyana mana su anan suratul hujurat Ta ga faja'alahumullahu sadiqina Allah ya tabbatar da cewa waɗannan sune masu gaskiyan imani fi gairi zikirin imamati mu ba mu ji an ambaci wani shugabanci ba a cikin sifofinsu ko ba haka ba aya ta uku wa ƙala ta'ala Allah ya sake cewa alif lam zalikal kitabu la raiba fi hudan lil su suwa al muttaqun sune alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da ke ɓoye menene alghaibu ba su ga aljanna ba su yi imani da ita ba su wuta ba su yi imani da ita ba su ga mala'ikun Allah ba su yi imani da su ba su ga Allah ba su yi imani da shi musamman mu na ƙarshe din wanda ba sabai ba ba mu ga annabi ba mu yi imani da shi ko ba mu taɓa ganin zaman kabari ba amma mun yi imani akwai azaban kabari akwai ni'iman kabari akwai tambayan mala'iku ba mu taɓa ganin siraɗi ba amma mun yi imani akwai siraɗi ba mu taɓa ganin mizani wajen auna ayyukan ba amma mun yi imani da shi ko ba haka ba alladhina yu'minuna bil ghaib nabi wa yuqimuna salata suna tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna yawan ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi na gaba walladina yu'minuna bima unzila ilaika waɗanda suke yin imani da abin da aka saukar maka ya Muhammad na alkur'ani nan wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka sannan wa bil akhirati hum yuqinun suna da imani da yaqini cewa lallai lahira tana nan Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne suke kan shiryan ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma su ne masu rabauta gobe kiyama me rabon aljanna shine target din kowane mai rai to waɗannan abubuwa da Allah ya listin ya ce su za su kai ka aljanna direct su kuma suka ce imani da limamansu shine zai kai ka aljanna rashin imani da su kuma zai kai ka menene wuta to to to nawa za mu ɗauka ai kwatanta nasu za mu ko na Allah maka ma an ɗauke su wani abu na fata Allah da ya listin wannan ce su ne za su kai ka aljanna ma ku ne masu rabauta a gobe kiyama su kuma sun ce a'a imani da limaman su goma sha biyu shi zai kai ka aljanna kuma shi zai kare ka daga wuta ba mu gan shi a ba kaga faja'alahumullahu sai Allah ya sanya mumunai masu waɗannan sifofin wato sune ne muhtadina sune suke kan shiriya tun a nan duniya kada ka daka sake wannan akida wa muflihina kuma sune masu rabauta gobe kiyama walam yaskuril imamata Allah bai yi attachin din imani da shugabanci ba babu Allah rufa mana asir Fadalla hadhihi al-ayatu al sai waɗannan ayoyin masu girma gaba ɗayansu sai suka nuna ala fasadi aqidati shuyukhi shi'ati fil imama wajen gurɓata da lalacewan aqidan shi'a wajen shugabanci da imama walhamdulillahi mun gode Allah ma Allah ya ishe mu mayakin ko ba haka ba wa kafa Allahul mu'minal Allah ya musu raddi da kansa wannan shine to yanzu zamu in Allah ya raya mu sati mai zuwa zamu ji kuma game da shahada akwai tambayan da yan uwa suka mun wani dan uwa ya mun yace malam misali a zamanin nan da muke ciki yanda a dai baka gane su wani taƙiyya suna da aƙidan taƙiyya mutu shekara goma baka san yana aƙidan ba to shi yanzu a nan yanzu in wani yazo zo neman kyashi da aure zai iya sharɗantawa da wanda zai aure ta ka rubuta duk ran da na aka tabbatar kai ɗan shi'a ne aure ya mutu amsa e domin na ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗansu tunda za a ce mun yarjejeniya zan auren maka da ita amma da sharaɗi ba za ka fitar da ita kaduna ba kuma a ce e eh. matukan sharaɗin nan bai halatta haram ba ko bai haramta halal ba ya inganta ka ce a zo a rubuta takarda na ji kishin kai dan shi'a ne kai mai aurenta din nan aure ya ne ya mutu aka yi sainin aka yi abun nan shikenan wannan ya halarta Allah ubangiya mana muwafaka ya sa dace Allah sa wanda ya tambayan ya ji yawwa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته